قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون ya kai wannan manzo ka ce masu wannan alkawari shine ranar alkiyama ita ce ranar rarrabewa a tsakanin bayi ranar da waɗanda suka kafirta a duniya gaskatawarsu bayan ganin ranar alkiyama ba za ta yi musu amfani ba kuma ba za a jinkirta musu ba don su tuba zuwa ga ubangijinsu su koma zuwa gare shi